الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين yau mun kai azumi bakwai ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1439 wadda ya da 23 ga watan biyar meladiya shekara ta 2010 takwas a cikin masail na usulul fiqh da kuma qawaidul fiqhiyya jiya mun yi magana akan eh, alwasilatu ila almuharram muharramatun alwasilatu ila alwajib wajibatun ko muka ce yana da alaka da wata matsala ko wata qadiya wadda imamu malik yake tafi akan ta ita ce saddu zari'a Eh, wadda ake ce mata ko saddu zara'i wato jam'i na zari'a eh, da farko ne saddu zari'a mahiyar zari'a kalma ta zari'a ne ma'ananta zari'a ma'ananta alwasila kuma jiya mun yi tarihin alwasila cewa alwasilatu hiya ma yutawassalu ilaihi ila shay'i abinda zai kai ka zuwa ga wani abu shine wasila to kuma ka ce zari'a mananta mananta mene wasila kenan manan da wasila da zari'a manan su ne kenan Ɗaya. hanyar da zai kai ka zuwa ga wani abu to bayan mun gama wannan insha Allah akwai daga cikin matsaloli wanda aka yi sabani a kansu cewa su ma hujja ne ko ba hujja bane akwai amalu ahlil madina amalu ahlil madina shin mutanen madina garin manzon Allah idan sun ginu akan wani aiki sun daɗe suna yinsa na ibada to shin kawai aikinsu da daɗewa suna ya isa ya zama hujja mu ma mu ɗauki wannan abun matsayin ibada mu yi shi wata ce ga wani aiki na ibada mutanen madina ne kawai aka san su da yinsa to shin zai zama hujja akan musulmin duniya su ma su yi shi ko da qur'ani bai ambace shi ba ko da hadisi bai ambata ba kawai mu yi kyakkyawan zato mu ce ai sun gaje shi ne tun tun daga wane zuwa wane zuwa wane har zuwa manzon Allah mu musu wannan kyakkyawan zato mu ma mu yi ta yi to insha Allah da mu zo mu magana kan wannan matsala alaba shi mu ji maganganun malamai a kansa cewa zai iya zama hujja ko ba zai iya zama ba to yau muna magana kan saddu zari'a ne an gane cewan dai zari'a ita ce mene alwasila wasila kuma shine hanyar da zai kai ka zuwa ga wani abu an gane wannan to imamu malik allah ya rahamshe shi allah ya ji kansa yana daga cikin abubuwan da ya yarda da shi a masabansa ya gina masabansa akwai akwai saddu zari'a ko saddu zara'i amma wasu malaman masaba ba wasu yadda da wannan ba an gane tare da cewa a ɓangaranta akwai inda suka daidaita wani ɓangare ne ba su daidaita ba kamar da sauran matsaloli ka ga wani ɓangare sun daidaita wani ɓangarori kuma sun saba gwargwadon fahimtar kowa gwargwadon ishtihadi na kowa da ya yi saboda hakan nan yanzu mun fahimci imamu malik yana aiki da sadda zari'a eh, to me ma'anan sadda zari'a a istilahi eh, wato technically istilahan shar'an a wajen sima me ma'anansa ma'ananta shine toshe hanya toshe kafa da za ta kai ka zuwa ga aikata wani barna ko fasadi asalin wannan abun halal ne asalinsa halal ne amma in an bar mutane suna yin sa zai kai su zuwa ga barna to sakamakon haka sai a hana shi an gane ma'anar sabbin zari'a